sunan shi muhammadun nu muslimin shahabin muhammadun nu muslimin shahabin a zuhuri shina cikin manya-manyan maluma na imama na malik radiyallahu anhu ba shi zuhuri muhammadun nu muslimin shahabin tabi'i na amma shi shina cikin sigaru tabi'ina ba cikin kibaru tabi'i na ba shi shina cikin sigaru tabi'i na ba manya-manyan tabi'ai ba shi shina cikin sigaru amma game da ilimi to hakki baru din sai irin su ibnu musayyib sun ka tsere mishi da ilimi in an ka hidda irin su sa'idun musayyib to da wuya a samu mai ilimi irin na zuhuri mutumin madina ne Shi na cikin banu zuhurata sallah su ta yi wanda ya bi su shi hida al'ada kankan da aka so ga sallah kankantar da kai yanzu wanda zai wanda zai gana da Allah ne sai ya ce gani kasa ya Allah da wanda ya haushin hida wahi kaga don haka an ka ce goshinka ko da ka haushin hida da goshinka da hannuwanka ka turmuzashe su ga kasa shi ya gudun kankantar da kai ga Allah dan shi dai haka wa haka nan man da Allah babu wanda za ka faduwa kasa ka gaisuwa, shi dai aka faduwa kasa a gaisu don haka gashe kenan kaga wanda ya kasa bai dogara ga komi ba don haka maluma suka ce aisha ce cikin ahalari aka ce wanda ya sallah ga kasa yayi wanda ya akan shin hida wanda ya akan tabarma shi kuma yayi wanda ya akan irin kafir haka saboda dai gurgudun kaushin da haka je gurgudun ladar da haka samu saboda ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shina cewa watan wani ya ce sahabbai sun kai manzon Allah ƙara kaushin da suka ji in za su azugoshin su ga ƙasa suna jin kaushi na duwatsun da ka kasu su da kankarar da ka kasu su tsakuwa da ka kasu su ga goshin su sai mu sai sun ce wai babu makawa mu samu azu goshin mu ko mu share sai mu zo Allah ce wahidatan auda ko dai ka shara so guda ko kuma ka bari dan in ka shara ka rage lada in baka shara ba kuma za ka nan ka malalatta wannan yace ana shi fara ba malam lafiya amin ina neman bayani ma mu ya mu in ya karanta fatiha shina ba da sura wurin asirtawa amma in ya jawo dogo sura liman ya daga shi karewa sai shi barta shi bi liman a ka bayan ciniki na kamun ciniki ko dai ko la'ada to ya kamata a samu bayani shi shi rubuta shi cikakken bayani shi shi na nuhin la'ada ko kuɗin kamun ciniki kuɗi na kamun ciniki in ya kasance aka ce saboda gudun ka ciniki shi kuɓace ma ka riga ka saye shari'a ba ta san da kuɗin kamun ciniki ba abinda shari'a ta sani ka saye an sai samma in ka saye an ka sai samma shi ke na ciniki ya ƙare ka ba da kuɗi ko baka ba da kuɗi ba shi ciniki gairu mawkufin ala in dai an ka riga an ka sai yan aqidul ku bi ma dalla Allah rida ciniki shina gudi bi ma dalla Allah rida abinda ke gudun yarda yardan nan albatini yadda ta cikin zuciya abinda ai da zuci ka sai an sai samma ka sai an sai samma shikenan ciniki ya riga ciniki ya riga ya kare ya ayyuhalladhina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum illa an takuna tijaratan an tara minku a akan yarda ya za a san yarda ka? Yarda ka na cikin zuciyarka na saye shi ya nuna ka yarda na sayar ma shi ya nuna ka yarda ciniki ya riga ya kullu ba ka tasuwa bai tasuwa ba sai ka ba da kuɗi ba ba sai a baka abin kuɗi ba haka maluma suka ce to sai in la'ada shi ka nuhi kuma ita la'ada tana iya kasancewa yardaddiya ga shari'a shi aka ce masamsaratu dillanci wanda da sunan nan ana ce mishi simsarun dillali ita kuma samsara ake ce mata la'ada to idan aka baka sai da abu wanda baka sai da abu wanda baka dalla wanda baka talla shine da alhakin baka la'ada shi ke baka jinga aikin da ka yi mai ba wanda ka sayar ma ba wanda ka sayar ma bai da wani haƙƙi wanda zai baka baka da wani haƙƙi a kai ne wanda ka sayar ma amma wanda ya baka ka sayar shi ke sallamar ka ba wanda ya sayi ba wani shina tambaya akan bambancin farilla da wajibi wal fardu wal wajibu zu taradufi wa malan umanu ila tahalufi wal fardu wal wajibu da farilla da wajibi ba su da bambanci duk guda ne amma wa malan umanu nu'manun sabitin radiyallahu anhu wa malaka kata ila tahalufin yace akwai bambanci amma duk sauran imamai sun tafi akan cewa da farilla da wajibi duk guda na ba su da bambanci abinda aka ce ma fardu yankawa abinda aka ce ma wajib abinda aka ce ma wujubu as-sukudu an farlanta ma an yanka ma wata ibada da za kai kai shikenan fardu kenan wujubu kuma shikenan ka riga kai sukudu ka kada abinda an ka farlanta maka to haka wasu malumma suka tafi akan da farilla da wajibi duk guda ne amma shi ne Nu'man sabitin radiyallahu anhu Abu Hanifa ce akwai bambanci shi gun Abu Hanifa ma sabata bi dalilin qad'iyyin wa fardun duk abin da tabbata da kuja yankakkiya kamar kenan a a faqara umma ta isra min alqur'ani kaga nan wannan aya tana tana nuna wajibcin karatun alqur'ani faqara umma ta isra wannan amru wujubin ne ashe idan aka zo cikin sallah faƙar ma ta sai min alƙur'ani mun samu cin karatu cikin alƙur'ani ko to wannan shi zai ce ma farilla to me juhu watan ma rawahu sahih marawa rawahu buhari wa muslimun wa ma manzo Allah shi na cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi babu sallah ga duk wanda bai karatu duk wanda bai karatu bi fatihatil kitabi ba bai da sallah la la salata la salata man lam yaqra bi fatihati kitabi wannan sabata bi dalilin zayyinin sabata bi dalilin zanniyin ya tabbata da ainihin hujja da kasance zanniya ce ba hujja yaqiniya ba saboda mi a wannan hadisi sahihi na amma kuma ahadu na bai kai matsayin mutawatiri ba hadisi in ba mutawatiri ba ne hujja ce zanniya ce ba kadaiya ce to wannan shi na ce mai yanzu kenan shi karatun fatiha ga sallah gun abu hanifa wajibi na ba farilla ne saboda me shi abin da ake ce farilla gun ne ma sabata bi dalilin kadaiyin abin da aka ce wajibi ma sabata bi dalilin zanniyin ashe kenan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi sabata bi dalilin zanniyin faqara umma ta yasra min alqur'ani sabata bi dalilin kadaiyin wal fardu wal wajibu zu taradufin wa mal nu'manu ila tahaluf na hmm. a wajiban haji wa wajibatul hajji ashirin tujbaru bidamin ibradun bi hajjin tujbaru wa talbiya wa bidda wa filil kudumi tawdiya li mash'arin naharin zulam bil mash'ari wa fil tun to haka ne zuwa ƙarshe <laughs> watan wajiban haji suna da bambanci da rukunan haji wajiban haji guda goma na rukunan haji guda hudu na arkanul haji an niyyatu a aluquhu bi arfata dawaful ifala asayu bain safa wal rawati. to wadance ne ga da kawo yanzu su ko su aka ce wajibban hajji su ko su guda goma na suna mutum in yi bar su zai bada hadaya hmm. amma ainihin shi hajji da farilla ta da wajibi duk na bai da bambanci kila shi a tambaye ka ko ko ko wannan da ya Wajibba haka sun kasance eh wajibai ko ko bambanci hajji eh a wajibban hajji suna da bambanci da farillan hajji. ko kuma duk gudana da farallan haji da wajibban haji duk guda amma wajibatu suka ce musu ba fara'ilul haji suka ce ba wajibatu haji suka ce ba kila kana son ka samu farki kamar da Abu Hanifa ya can ko to shi kai ne nan ga abin ka cewa wajibatu haji ka cewa ma dai shi nan wajibai na gare shi kuma su ko su imamai kaga sun ta akan cewa da wajibi da farilla duk gudana na'am eh shi manzo Allah eh eh shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baka son ka gane shi shina mai nafila sai ha gane shi shina yi baka son haga manzo Allah shina mai kwana sai ha gane shi shina shina shina bacci din wannan shina gudin kenan tahajjudi ba wajibi na ba gare shi tahajjudi ba wajibi na ba gare shi da tahajjudi wajibi na ga manzo sallallahu alaihi wasallama da dole na kullun ka gane shi shina mai nafila ba ha gane shi shina mai bacci ba sai da ka son ha gane shi shina mai bacci ba a gane shi na mai nafila ba lokacin da haka sun ha shi na mai nafila wannan ya nuna tahajjudi kenan ba wajibi na ba gare shi wannan fasara ce ga qumi laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa ratil qur'ana tartila inna sunnuki alayka qawlan thaqila inna nashi'at al-layli ashaddu wada'an wa aqawmu qila inna laka fi an-nahari safan awila واذكر المربك وتبتل إليه تبتيلا نعم kai me kace malamin eh eh eh eh eh, eh. to shi ya auri mata wadda ya kasance tana mai sata tana sata kuɗi ne kuma sai ya ji wa'azi na wani malami ya ce diyanta na iya biyo ta su su tashi barayi to gaskiya wannan ba gaskiya ba ne ana samun na shi shahihin mugu ana samun mugu shahihin na ƙwarai. shi dai mahi yawanci daga tarbiyya ce in ka tsaya kai tarbiyyar yaranka daidai irin tarbiyya ta addinin musulunci ka karantar da su ka sa su makaranta ka koya musu ladabi za ku tashi da ladabi da tarbiyya irin ta addinin musulunci insha Allahu akan tarbiyyar da kai yi daidai da aka ce kai kai bakin kokarinka insha Allahu ba za su tashi husata ba ba za su tashi masu wasu ababa da ba su da kyau ba don hakan ga cewa wai idan ka almi mace mai sata ya'yanta za su yi sata wannan ba gaskiya ba ne saboda ya sa'a ma a ainihin a ƙa'ida ta tarbiyya ta addinin musulunci ko an fusa kuma a halekun naran daga tarbiyya ne in kai tarbiyya mai kyau sai yaran ka su tashi tarbiyya mai kyau su tashi da halaye na gari in baka tarbiyya mai kyau ba kila mai ita ta samu tarbiyya ba ce da ta samu tarbiyya mai kyau kila ba za ta tashi mai doke doke ba ba ba za ta tashi mai doke doke ba balle har ta zo gidan mijinta ta yi sata ta ga wannan rashin amana ce dan ita na tarbiyya da za a gwada mata cewa mijinta amana ce gare ta duke shi amana ce gare ta tsaron illi ne da mutunci ne amana ce gare ta wajibinta na ta tsare illin mijinta shina nan ko bai nan wajibinta na ta tsare dukiya ta shina nan ko bai nan wajibinta na ta tsare shi sirrin shi shina nan ko bai nan to kaga da an kanta ta wannan da ta samu wannan tarbiyya ko kuma ta zo ba da wannan tarbiyya ba da ya tarbiyyatar da ita akan wannan kida ba za ta yi mai sata ba to kuma wannan zai sa shi tashi tsaye ga tarbiyyar ƴaƴa ne tunda ko ita ba za ta ce mai ƴaƴa ne ku yi sata ba in abin ta ga sun yana ita ma za ta yi musu magana don haka nan in sun samu tarbiyya mai kyau za su yi sata ba insha Allah